malam abubakar musa kenan eh, mahaddacin alkur'anul karim wanda kuma allah ya bashi dama ya fassara wani littafi na hadisai waɗanda hadisai ne gajeru da suke da sauƙin karanta amma masu saƙo mai ɗimbin yawa wato littafin nan na haƙƙo mubin ya fassara shi zuwa harshen ingilishi inda ake ƙaddamar da wannan littafi malam abubakar musa faɗa mana me yasa ka ɗauki wannan aikin ne eh, gaskiya wato lokacin da na gama makaranta mataki ta digiri na shigo wannan gari ta abuja domin in yi bauta na in yi ma ƙasa hidima to bayan ina sabis ɗina ana mpa npa sai na samu karantarwa a wata islamiyya cbn quarters to na shiga wannan makaranta sai na ga ɗaliban makarantar mutane ne daga wajaje daban-daban a cikin sakon za ga yarbawa ne wasu za kuma ibara wasu hausawa wasu mutanen borno da sauransu to sai zamo sai ka fassara kuma wani kalman ba sa ganewa sannan kuma akwai inda muke zuwa mu musu lesson haka sai gaba ɗaya in kana musu yaren hausa ba sa ganewa sosai wani kalman ya bace musu ga su wasu hausawa ne amma saboda kalman sun bace musu to sun fi gane yaren turanci sai ce to to kafin in je sai daga duba ina ga search ina dan dubawa sai daga fassara da hadisan haka to a haka muka ɗauki wata da watanni har Allah ya sa na gana tara hadisan da yawa sai na ce to da aka ne to bari in musu kwafi kawai a ba su kowa da karantawa sai na ji wajen malami na a zaria nake ce mashi abin da na yi sai ce kai wannan abu a yi tunani ne mai kyau amma wa ya aka yi sun ce gashi ya ce kayi ma mai littafin magana na ce eh, ne mashi magana gashi na fassara ina so in yi eh, in buga ya ce to ba komai ya dai ce min ba komai bayan na gama sai ce to waye ya rubuta littafin sai na ce akwai wani lakcara a biyu amma shi wani lakcaran ina ina ina ina pharmacy eh, department ne so a yana faculty of pharmacy ne sai amma kuma yana da ilimi addini sosan gaske sai ya ce to ya kamata bayan ya gama review sai malam ya ce ba haka ya kamata wannan review din ya kamata a kai ma waɗanda suke fannin ne a samu wanda suka islamic studies ko kuma a samu wanda suka yi islamic law to hakan da na ji sai allah ya sa na fita domin samun wa'innan mutane saboda a yi review ɗin littafin kaga an yi review ta farko kenan review ta biyu shine na je na sama shi professor muhammad bello wanda shine ke shugaba a research center na islamic legal studies abu sai muka yi magana shi ma a lokacin aiki sun mashewa na ce a duba wannan abu ne wanda zai amfani al'umma kuma yara da manya sai ya ce to ba komai sai duba ya je ya samu aka yi wannan review na littafi da karke kuma sai littafi ta sai muka ce to yanzu ya kamata a yi launching saboda a faɗakar da al'umma su amfana manyan makarantu da ke garin na abuja su samu wannan littafi a sa shi a cikin tsari na koyarwa wanda ana muna fata insha Allah da ma da magarrukan da ba sa jin hausa zai amfane su kuma za a samu tarbiyya na generation masu zuwa wato generalization za su zo gaba za su amfana insha Allah wannan shine makasudin yin wannan kuma sai gashi alhamdulillah Allah ya karba addu'a mu gashi yau har gashi ana launching din littafin a wannan center na National Center for Men Development Malam Bakar Musa kawo mana misalin hadisi daya a cikin waɗannan hadisai domin jawo hankalin masu kallon wannan faifan. So akwai hadisi wanda hadisi na ganin na goma ne a cikin hadisin nan yake cewa idan yake cewa idan mata bin adam kakwa amalu illa min thalathi sadaqatun jariya aw ilmun yantafa'u bihi aw waladu salih yad'u lahu hadisi ne wanda muslim ne ya ruwaito hadisi yake cewa idan dan adam ya mutu to dukkan ayyukan shi ya tsaya duk abin da kake na rayuwanka ta tsaya sai dai abubuwa guda uku na farko shine yace sadaqatun jariya sadaka wanda take gudana wato sadaka mai gudana shine kamar yanzu ka gina masallaci ko ka gina rijiya ko bohol ko ka shuka bishiya ko ka gina bridge a ƙauye ko ka ja ruwa yawa gada ka gina gada a ƙauye ko kuma ka ja ruwa wannan wannan abin lallai yana daga cikin sarkata jariya ko kuma ka sayi qur'anai ko littattafai ka sa a masallaci ana karantawa lallai wannan shine na farko na biyu kuma yake cewa aw ilmu yantafa'u bihi ko kuma ilimi wanda ake amfani da shi wannan ilimi ilimi ne amfani shine ka san abu kaman ka san alal misali suratul fatiha ka kuma koya ma waninka to duk lokacin da ya karanta kai ma kana da lada idan kuma kai idan kuma ko da shi ma karanta ma ya koya ma wani ladan zai dinga bibiyan ka yana bibiyan ka yana bibiyan ka har ya zo wajen ka so sannan kuma abu na uku shine yace a waladu salih sannan kuma yaro nagari idan Allah ya sa ka haifi yaro nagari kai mashi tarbiyya mai kyau kamar yadda nake cewa ya samu in wannan foundation din wannan eh, irin wa'annan hadisai ya ya samu tarbiyya to in dai ka mutu yaron yana maka addu'a zai rika zuwa kabarinka wa'annan abubuwa guda uku shine mutum in ya mutu yana bin shi a kabarin shi yau wato a ƙarshe malam bakar akwai abin da ka ce in hmm. mutum bai koya wa zuciyarsa abu ba ita wato bai bata aiki ba za ta bashi aiki me kike nufi ne yauwa ita zuciya saboda alkur'ani yayi bayani inna nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahim rabbi ita zuciya so tare da yawa tana umarni da aiki mummuna ne so da yawa amma idan kai kwantarolin ɗinta sai ka ga Allah ya taimake ka to kaga wannan yana nuna mana cewa ashe zuciya tana tana sa mutane suna aikin banna so amma idan Allah ya sa ka samu karfin jawo ta zuwa aikin alkhairi sai ka ci nasara saboda aikin alkhairi da yawa ana sa kan yi da karfi da neman taimakon Allah amma aikin sharri za ka same shi a ko'ina a ko ina ka same shi amma aikin alkhairi sai ka ba training sai ka ba zuciyanka wato ka ba ta ladabi sannan za za ka iya din nata shikenan wannan littafi a ina za na samun sa ne ga waɗanda ba su zo wajen wannan taron ba yawa wannan littafi eh, za a same shi a ciki akwai number a feji na farko wannan a fallan farko bangon nan akwai number number na farko shine number na wanda da iya samu na to ni kuma idan aka same ni zan gaya ma jama'a in za a samu wani littafin available wanda kuma insha Allah yanzu in bayan tun an yi launching to za a same su a wajaje da yawa kamar a cikin Zaria City nan ma Abuja za mu kokari mu kawo wannan abin amma da idan mutum na bukata ya kira ni da wannan number insha Allah ba wani damuwa Allah Bakar ko za ka karanta lambar ne aje Okay 070 35 43 69 73 07035436973 Allah ya saka da alheri mala abubakar Allah ya jagora assalamu